صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tare da ne zai kasance tare da ku a wannan zango da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da su tare da mustapha adam daga nan sai sauran shirye mu inda za ku fara jin shirin nan na duniyar mu a yau tare da hassan barka sai kuma muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai tarbiyyar iyali wanda awal usman kunya zai gabatar sai kuma shirin shirinmu na karshe wato afirka a yau tare da sunusi inuwa wunti to madalla masu sauraro yanzu ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2021. wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1447 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha biyar ga wata rajab shekaru takwas kafin hijirar manzan allah daga makka zuwa madina tawagar musulmi ta farko ta yi hijira daga makka zuwa habasha domin kaucewa cutarwar shugabannin shawa a makka maza goma sha ɗaya da kuma mata hudu ne suka yi hijira ta farko zuwa habasha tawaga ta biyu kuma ta isa habasha ƙarƙashin jagorancin ja'far ɗan abu dalib bayan isar tawaga ta farko manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya zaɓi waɗannan raunana daga cikin musulmi domin yin hijira ne saboda ba su da waɗanda za su kare su daga cutarwar ƙurashawan makka yin hijira zuwa habasha dai ya yi sanadiyar yaɗuwa addinin musulunci a nahiyar afirka masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shilanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 kuma yawan mutanen kasar ya kai kimanin 300 kasar spain ta mamaye kasar ne a farkon karni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawan na tsawon shekaru masu yawa ƙungiyar polisario ta kwatar 'yancin mutanen yankin ta sami nasarar tilastawa turawan spain barin kasar a shekara ta 1975 sai dai lokacin da spain za ta bar kasar ta mika wa kasashen burtaniya da morocco renon kasar daga nan kuma fada ya koma tsakanin polisario da waɗannan kasashe biyu a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga kasar amma har yanzu morocco tana ci gaba da mamaye kasar ta sahrawi democratic republic daga ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 najimuddin erbakan tsohon firaministan ƙasar turkiya ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin snow wanda ke arewacin ƙasar turkiya bayan kammala karatun jami'a najimuddin erbakan ya je wata jami'a a ƙasar jamus inda ya karatun digiri na uku sannan a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan da ya dawo gida na najimuddin erbakan ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1969 inda da farko ya zama dan majalisar dokoki bayan haka kuma ya rike mukaman gwamnati da dama sai kuma a shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta masu kishin addini wadda ya sanya wa suna rafa a zaben shekara ta 1996 jam'iyyar sa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar turkiya wanda ya share masa fagen zama firaministan kasar sai dai hakan bai yi wa sojojin kasar ta turkiya da kuma kasashen yamma da dama daɗi ba akan haka bayan watanni goma kacal suka yi masa juyin mulki sai kuma suka haramta jam'iyyar tasa kuma suka haramtawa na jimuddin erbakan shiga duk wasu harkoki na siyasa tsawon shekaru biyar Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta sanar da cewa za ta iya tace sinadarin uranium da ya kai kaso 60 cikin 100 gwamnatin jihar kano a najeriya ta kori mai baiwa gwamnan shawara kan harkokin watsa labaru saboda tufa albarkacin bakinsa kan gwamnatin buhari an yi kira da a kafa gwamnati mai wakiltar dukkanin al'ummar kasar libya tuwon buga cikakkun labarun iran ta sanar da cewa za ta iya tace sinadarin uranium da ya kai kaso 60 cikin 100 shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran dr ali akbar salihi ne bayan hakan yana mai kara da cewa a halin yanzu iran din tana kira bututun sarrafa da tace sinadarin uranium samfurin ir 6 dr salihi ya kuma yi ishara da yadda iran ta aiwatar da tsarin ta na rage aiki da yarjejeniyar nukiliya bayan gushewar watanni biyu daga amincewar majalisar shawarar musulunci ta kasar har ilawa dr salihi ya yi bayani akan ziyarar bayan nan da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa rafael grossi ya kawo iran da kuma tattaunawar da suka yi akan matsayar iran din dangane da rashin aiki da yarjejeniyar da kasashen turai da kuma amurka suke yi ya kuma kara da cewa jami'an gwamnatin iran sun bayyana cewa matukar dukkanin bangarorin yarjejeniyar suka koma aiki da ita to iran ma za ta yi aiki da yarjejeniyar babban magatakardar majalisar koli ta tsaron kasar iran ya ce iran ba za ta taba bari a sake farfado da aƙidar ta'addanci ta takfiriya ba a wannan yankin babban sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali shamkhani wanda ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen iraki fuad hussein a yau a nan birnin tehran ya ce iran da sauran kasashen da suke fada da ta'addanci ba za su taba yarda a sake farfado da aƙidar ta'addanci ta takfiriya ba shamkhani ya soki kai da komowar da amurka da sojojinta suke a cikin ƙasar iraki sannan ya kada cewa jinkirta aiwatar da kiran da majalisar dokokin iraki ta yi na neman ficewar sojojin amurka daga ƙasar shine umar haba'isa rikice-rikice a cikin wannan yanki babban sakataren majalisar kolin ta tsaron ƙasar iran din ya kuma buƙaci ganin an ci gaba da aiki tare a tsakanin ƙasashen da suke fada da tashe-tashen hankula da kuma son ci gaba da tattaunawa. a nashi gefen ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya yi bayani akan halin da ake ciki a ƙasarsa ta fuskokin tsaro da siyasa fuad hussein ya kuma jaddada cewa tabbatar da tsaro shine abu mafi muhimmanci a gaban ƙasarsa da ta ɗauki lokaci tana fada da 'yan ta'adda to kuna ta da radio hausa biyu wacce da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin jihar kano a najeriya ta sanar da korar mai ba wa gwamna shawara akan harkokin watsa labaru saboda tofa albarkacin bakinsa akan gwamnatin muhammadu buhari da harkokin tsaro gwamna na jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya kori mai ba shi shawara akan harkokin na yada labaru kwana daya bayan da ya faɗi ra'ayinsa akan harkokin tsaro a ƙarƙashin gwamnatin muhammadu buhari salihu tanko ya kasa dai ya danganta taɓarɓarewar harkokin tsaro a najeriya akan gwamnatin buhari tare da yin kira ga shugaban ƙasar da ya sauka daga kan mukamin shugabancin ƙasar idan ba zai iya magance matsalar tsaro ba tsokacin na salihu ya kasa dai ya zo ne bayan sace 'yan mata kusan 500 da barayin daji suka yi a wata makaranta take a jihar zamfara kwamishinan watsa labaru na jihar ta kano muhammad garba ne ya sanar da tuɓe salihu ya kasai daga mukamin sanan take a wani gefen mahaifin salihu wato alhaji tanko ya kasai wanda fitaccen dan siyasa ne a kasar ya ce jami'an ciki sun yi awon gaba da ɗansa sannan suka wuce da shi zuwa birnin tarayya abuja an yi kira da a kafa gwamnati mai wakiltar dukkanin al'umma a ƙasar libya shugaban majalisar dokokin kasar libya akila salih ne ya kira ga na riƙon ƙwarya da aka zaɓa da ya kafa gwamnatin da za ta zama mawakiltar dukkanin al'ummar ƙasar domin kawo ƙarshen saɓani da ake da shi a ƙasar akila salih ya ƙara da cewa muna son wannan gwamnatin ta samu karɓuwa a gaban majalisar dokoki na kuma faɗa wa firaminista cewa ya zaɓi mutanen da suka dace kuma su zama masu kyakkyawan hilci da gaskiya da za su fito daga bangarori daban-daban na kasar ranar alhamis da ta gabata ne dai ya kamata a ce zababben firaministan kasar ta libya abdulhamid dibaiba ya zaɓi ministocinsa sannan ya mika su ga majalisar kasar domin tantance su amma hakan ba ta faru ba to labarin duniyar kenan. An sauraro yanzu kuma sai shirin afirka a yau tare da sunusu ina wunti afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar libya da a ciki ya ambaci yadda abokin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yake da hannu a ruru ta tashe-tashen hankula a libya da ni nusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bisa ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar libya da kamfanin dillancin labaran rotas ya samu yana nuni da cewa eric prince mai kamfanin sojojin haya na blackwater a ƙasar amurka shahararren mai goyon bayan tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yana da hannu dumu-dumu a harkar shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya duk da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan ƙasar na haramta shigar da makamai ƙwararru masu sanya ido kan ganin an kiyaye ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya sun zargi eric da gabatar da tallafin sojoji ga jagoran tsoffin sojojin libya da suke ƙarƙashin gwamnatin libya a shiyar gabashin ƙasar general halifa haftar a watan afrilun shekara ta 2019 tare da taimaka masa wajen sayan jiragen saman yaƙi guda uku matthew stockwell lauyan eric ya musanta wannan zarge-zarge da rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara ya yi kan wanda yake wakilta kuma aka gabatar da rahoton ga kwamitin da ke kula da takunkumi da aka gaba kan ƙasar libya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya rahoton da ake sa ran za a watsa shi a wata mai kamawa A bayanin da lauya Matu ya fitar ya bayyana cewa Eric bai shiga wata mu'amalan yaƙi a ƙasar Libya ba da har za a zarge shi da hannu a gabatar da tallafin soji ko sayan makamai ga wani bangaren rikicin ƙasar a shekara ta 2019. Kwararru masu sanya ido kan takunkumin da aka kakaba kan ƙasar Libya na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin rahoton su sun bayyana cewa suna da dalili kan matakin da Eric Prince shugaban zaratan sojojin haya na kan kamfanin blackwater na kasar amurka ya gabatar da shawara ga general halifa haftar a birnin alkahira na kasar masar a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2019 kan tallafa masa da sojojin haya kuma haftar a wancan lokaci ya je kasar masar ce da nufin ganawa da shugaban kasar abdul fatah al-sisi hakanan lauya matthew da ke kare eric ya karyata batun cewa eric ya kasance a kasar masar a cikin watan afrilun shekara ta 2019 kamar yadda hakan yake a cikin takardun izinin tafiye-tafiyensa ballantana ya haɗu da general haftar ko zantawa da shi iyaka dai zarge-zarge ne marasa tushe da ba su da madogara rahoton ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa eric da ya kware a harkar yaƙi ya gabatar da shawara ga general haftar kan samar masa da jiragen saman helicopter mai ƙaddamar da hare-hare da na binciken sarari da teku gami da gano duk abin da ke gudana tare da jirgin sama mai ɗauke da na'urorin gudanar da ayyukan leƙen asiri a ƙarƙashin ma'amalar project office har ila yau rahoton ƙwararrun masu sanya ido kan ganin an kiyaye ƙudurin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar libya ya kunshi cewa ma'amalar project office da aka cimma tsakanin Eric da General Haftar ta kunshi batun sace wasu mutane masu muhimmanci a Libya ko aiwatar da kisan gilla kansu. a nata bangaren jaridar new york times ta kasar amurka ta watsa rahoton cewa eric prince shugaban kamfanin zaratan sojojin haya ta blackwater na kasar amurka ya musanta zargin cewa yana da hannu a safarar makamai zuwa kasar libya na kudade da kimar su ya kai dalar amurka miliyan 80 a shekara ta 2019 domin taimakawa bangaren general halifa haftar amma babu wani dalili mai gamsarwa da ya gabatar kan kore zargin a zaman taron manema labarai da ya gudanar kan zargin da kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan takunkumin da aka kagaba kan ƙasar libya suka yi kansa eric prince ya bayyana zargin da cewa tsantsan kuskure ne kuma eric da lauyoyinsa ba su yi ido biyu da rahoton majalisar ɗinkin duniya ba ko gano yawan zarge-zargen da ake yi kansa inda rahoton ya kunshi shafuka masu tarin yawa eric prince ya jaddada kore zarge-zargen da cewa iri bai keta kudurin majalisar ɗinkin duniya ba kuma bayi da wata alaka ta kusa ko ta nesa da duk wani matakin aikewa da jiragen sama maras matuka ciki ko makamai ko sojojin haya zuwa cikin ƙasar libya domin taimakawa wani bangare a rikicin ƙasar ana zargin cewa general halifa haftar jagoran rundunar sojojin ƙasar libya ya yi amfani da jiragen saman yakin da aka shigo masa da su cikin libya a watan afrilun shekara ta 2019 ta hanyar hanyar kaddamar da har-haren soji kan birnin Tripoli fadar mulkin kasar da nufin kawar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin Firaminista Fayyaz Assarraj eric prince ya kasance karkashin sanya idon duniya tun bayan da sojojin hayar kamfaninsa na blackwater suka kashe fararen hula goma sha bakwai a kasar iraki a shekara ta 2007 kuma eric ya kasance mai goyon bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump a zantawarsa da jaridar new york times ta hanyar wayar tarho eric ya bayyana rashin muhimmancin danganta shi da tsohon shugaban kasar amurka donald trump yana mai cewa sau ɗaya kacal ya taɓa haɗuwa da Trump a lokacin bikin ranar tsofin sojojin Amurka kuma babu wata magana da suka yi kan ƙasar Libya ko batun siyasar kasar ta Amurka kamar yadda Eric ya musanta cewa yana da alaka ta kudda kudda mai ba da shawara kan harkokin siyasar waje ga shugaba Trump yana mai ishara kan wata makala da aka rubuta kan haka don haka ya ce ku bar danganta ni da irin wannan abubuwa da bani da masaniya kansu domin maganganu ne marasa tushe ko inganci ƙasar Libya dai ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 daga wancan kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kakaba takunkumi kan ƙasar ta libya na hana sayan makamai ko sayar mata sannan ƙasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci guda biyu daya a a birnin Tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin Tabruk da ke shiyar gabashin kasar da General Halifa Haftar ke jagorantar tsoffin sojojin kasar a fili yake cewa wata rana gaskiya za ta yi halinta inda dalilai za su tabbata kan yadda Amurka take tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe tare da ƙara rubuta wutar rikici a ƙasashen kamar yadda a halin yanzu aka fara bankaɗo hannun da kamfanin ƙasar kasar amurka ta Black ta take da shi a ruruto ta rikicin libya kasar amurka dai ta yi fice a fagen tsoma baki a rikicin kasashe ta hanyar sai da makamai na biliyoyin kudaden dalolin amurka tare da tura sojojin haya domin yaƙi mara tushe da asali kamar yadda ya faru a libya lamarin da ke fayyace hannun amurka a tsoma baki a harkokin yankin gabas ta tsakiya tare da rubuta wutar rikici da rashin zaman lafiya a tsakaninsu kamfanin zaratan sojojin kasar amurka na blackwater ya yi kaurin suna wajen aiwatar da kisan gilla kan fararen hula musamman a lokacin rikicin kasar iraki inda har kotu ta samu mambobin kamfanin da hannu a kisan gilla kan irakawa bisa ganganci don haka ta yanke hukuncin daurin rai da rai kan hudu daga cikinsu a gidan kurkuku sannan daurin shekaru talatin ga waɗanda suka kashe fararen hula goma sha hudu ciki har da karamin yaro a shekara ta 2007 a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki amma a ranar 22 ga watan disamba tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da yin ahuwa ga hudu daga cikinsu lamarin da ya fusata al'ummar iraki masu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 madalla yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro har ila yau tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku baki da sannan muna godiya da irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe-gaishenmu da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau din ma zan ka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su iliya mai shayi garkin daura akwai tahir m tahir jambulo e kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai eh, musa hadirin asuba kashe mai sauko da magaram sannan akwai babaye gambo da magaram akwai babaye lefe da magaram akwai abokina ahmad yarima da ke jos din nigeria sannan akwai libya koyes dan kabu-kabu da ke a bakin likitan gari daga karshe sai kuma kai mai shirye shirin wato hassan barka suna sunana usain sitar kasuwar kwalliya da maka assalamu alaikum boh jibin gaisuwa zuwa gare ku sunana shugaba iliya kanti da shayi garkin daura ina so ku fana dama gada yan uwa masu da abokan arziki masu sauraron wannan dandali na kuto da farko dai ina gada usain sitar zandar akwai na agwa mai faci wanda yake zandar akwai miji soja wanda yake zandar baba ya gamba da magaran baba ya tumniya da magaran ina gada zane da alfeti kuwa wanda yake wanda yake garin mudik akwai alaran matsatsawa hannashanya wanda yake garin mudik zandar akwai isu madatte da magaran akwai sanusi madatte akwai musa mai shayi ramfon hawa juji da magaran akwai aboki na gard mamman shehu wanda yake zandar akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani wanda yake zandar akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya zandar da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ne wa kowa fatan alkhairi alkhairi salamu alaikum gidan rediyon iran sunana ibrahim lara jabta karamar hukumar kirita sama a jihar jigawa halin yanzu ina garin gabta to alhamdulillahi ina so na yi amfani da wannan dama na meka sakon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki a farko ina gaida ali yahaya jafar unguru akwai ilyas yakubu digawa ita gadau akwai umar baban yaya sabon gida akwai usman auta da ke garin ganji akwai dukkanin shauran yan uwa da abokan arziki Assalamu alaikum rahmatullahi rediyo Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Frezi ne na kulabar a yanzu ta ga da Jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama na sada zumunci ga yan uwa da farko ina gaida jagoran wannan shiri Hassan Barka ina gaida wanda muke tare da su a cikin wannan gida kamar Bukari Roga Roga Agadas eh, Hamza da yake Agadas shi ma ina gaida shi akwai Alish Dila mai nama Agadas ina gaida shi ba zan manta da Larwana Alish Abdu Agadas ina gaida shi Alkasim Alish Abdu shi ma ina gaida shi eh, ina yana gaida tahir an tahir kadura diga gaban man yakubu a awashi shi ma yana gaida shi isa musa yana gaida shi ba zan manta da mambarorinmu na ra'ayin su zuci ba biskirizi in ta mu arrahmat yana gaida ta assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran na kadura diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalkari kuka zo rashin jihar bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama mai kasa gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su ibrahim irin madakiyawai ilyasu yakubu digawa ilyasu m ilyasu kulawa isa jikan mai saje aliya ya jafar unguru aku akwai alhaji jala masheri akwai almustapha sufi mutaka mtk ya wali sani ta kai da dukkan mambobi masu sauraron nan gurup na muku fatan alkhairi mai gaishe ku kadura duka kadan fulani wuri assalamu alaikum biyu ya hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zantar na farko dai zan yi sakon gaishe gaishe hassan barka ina jinjina ma jinjina da fatan alheri da kai da al'umma ka gaba daya ina gaida miji soja mai adaidaita saho bakin nan zandar ina gaida leturo mai essence ina gaida muhammadu zakir lob agadas ina gaida sani letana gidan wanka nan da magaran ina gaida musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani akwai tari m tari jambilo akwai kadora diga ga dan fulanin warji ina gaishe da isun madatai ina gaida malam sabi'u ina gaida malam iliya mai shayi wanda yake garkin daura lura na kuna agwa mai face daga nan zanen. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mu yi maganar sahabban imam ali amirul mu'minin ali da abi talib alaihi wa'anda suka san shi irin saninsa na gaskiya wato wa'anda suke ɗaukansa a matsayin limami daga jikin limamai goma sha biyu wa'anda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya da su akan matsayin su ne khalifofinsa a bayansa. daga cikin su dai mun ambaci muhammad dan abubakar wanda a lokacin da ya zama khalifa bayan kisan da aka yi wa khalifa na uku ya tura shi kasar masar a matsayin gwamna a cikin shirin mu na yau za mu dubi kisan rayuwar muhammad dan abubakar wanda imam ali salam ya tura shi a matsayin gwamna a kasar masar har zuwa lokacin shahadarsa da farko mahaifinsa mahaifinsa shine abubakar dan abi kuhafa wanda bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane wa'anda yawan su bai fi ɗari ba a wajen wasu malaman tarihi suka zaɓe shi a matsayin khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira saqifa na bani sa'ida a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati a lokacin da danginsa bani hashim suke zama makokin wafatinsa a gidansa kafin haka mahaifiyarsa wacce ake kira asma'u diyar umais matar jafar da abu talib ne wato yayan ali da abi talib tana tare da shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tura shi tare da wasu sabansa zuwa kasar Habasha daga Makka inda sarki Najashi yake da iko don su nemi mafaka a wajensa daga sharin Qurayshawa Makka kuma shi Jafar dan Abu Talib shine ya isa da sako musulunci ga Najashi a lokacin da Qurayshawa suka so su mai da su Makka sun ci gaba da kasancewa a kasar Habasha har zuwa shekara ta bakwai bayan hijira a daidai lokacin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake jagorantar yakin Khaibara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi a Khaibara a lokacin ne Ali da Abi Talib alaihi salam kaninsa ya sami nasara akan Yahudawan Khaibara sai manzon Allah yana cewa da wanne zan yi farin ciki ne da dawowan Ja'faru ne daga Habasha ko da nasarar da Aliyu ya samu akan Yahudawan Khaibara ko kuma dai kamar yadda ya faɗa sai kuma a shekarar da ta biyo wato shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tada rundunar yaƙi zuwa yankunan da ƙasar Roma take iko da su a yankin Sham inda ya ɗora Jafar Abi Talib a matsayin kwamandan rundunar sai ya ce masu idan Jafar ya yi shahada Zaidu bin Harisa ya karbi shugabanci sannan shi kuma idan ya yi shahada Abdullahi bin Rawa ya karbi shugabancin rundunar sai ya tsaya haka nan kuma aka yi haka ya faru da Jafar da Zaid da kuma Abdullahi ibn Rawa, sannan Khalid bin Walid ya dawo da su madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labarin shahadar ja'far da abi talib alaihi salam tun kafin komawar su madina ya je gidan ja'far da abi talib alaihi salam ya sami matarsa asma'u diyar umais ya faɗa mata labarin shahadar mijinta ya kuma shafi kan 'ya'yanta wanda daga cikinsu akwai abdullahi dan ja'far kamar dai yadda ake shafar kan marayu bayan da matar ja'far asma'u bintu umais ta gama idda abubakar ya aure ta kuma kafin rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya arzuta su da ɗa wanda suka sanya wa suna Muhammad sun kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi masa addu'a malaman tarihi sun bayyana cewa Muhammad din nan yana dan watanni uku a duniya a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wafati bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zabi Abubakar a matsayin khalifa na uku kamar yadda muka bayyana ya yi shekaru biyu da 'yan watanni ya rasu bayan da Asma'u diyar Umais batar Ja'far sannan matar abubakar ta gama idda sai aliyu dan abi talib alaihi salam ya aure ta a lokacin tana renon danta muhammad dan abubakar da haka kuma muhammad dan abubakar ya tashi a gidan aliyu dan abi talib alaihi salam ya sami tarbiyyan gidan annabta ya sha ruwan son alil baiti alaihi salam a gidan aliyu dan abi talib alaihi salam ya tashi ya zama babban malami addini mai tsoron allah wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin halifancin halifa na uku wato usman bin Affan mutane Masar kimani 700 suka zo Madina suna bukatar Khalifa Usman ya sauke masu dan uwansa Abdullahi bin Abisar wanda ya ɗora a kansu a matsayin gwamna a kasar Masar don yana cutar da su duk da cewa sun yi ta yi da shi amma da ƙarshe dai ya tube shi ya kuma sanya muhammad ibn abubakar a matsayin gwamnan ƙasar masar amma daga baya suna kan hanyar su ta komawa masar sai suka kama wani bawan halifa na ukun wato halifa usman ɗauke da wasiƙa wacce ta saɓawa umarnin da ya basu sai suka koma madina suka tada bori borin da ya kai ga kisan halifa na uku kenan wato usman ibn affan aka zaɓi imam ali salam a matsayin khalifa musulmi ba wa anda suka ki amincewa da khalifancinsa sai wasu yan kaɗan daga cikin sahabbai bayan bai'a imam ali salam ya tuɓe dukkanin khalifofin da halifa usman ya ɗora a ƙasashen musulmi amma ya tabbatar da muhammad ɗan abubakar a ƙasar masar sai dai bayan yakin siffin da kuma taron da mata jandal muawiya da abi sufyan ya tura amr bin asi da wata runduna zuwa kasar masar inda ya yaƙi muhammad dan abubakar da sojojinsa ya sami nasara a kansu ya kama muhammad ibn abubakar ya kashe shi ya kona gawarsa wannan shahadar ita ce ƙarshen muhammad dan abubakar salamullahi alaihi imam ali da abi talib alaihi salam yayi bakin ciki sosai da shahadar muhammad da abubakar masu sauraro a nan za mu da sa'a a cikin shirmu na yau saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fitowa idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya. tarbiyyar iyali masararo barkamu da wani haka kuma barkamu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazazata da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta jamhuriyar musulunci a Iran. Gani awal kun ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke can birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin arsalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan shiri yau kuma malam zai tashi ne kan wani sabon haƙƙi wato haƙƙin malamai magada annabawa muna sauraron malam auzu billahi samil alim min la'in rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da shin kai ma abocin ɗimbin kyautaye da ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba shi ya kawo mu wannan lokaci da za mu wasala karatunmu a cikin littafin risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana aliyu zainul abidi na ɗan imam husaini alaihi salam kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha takwas Wannan maulana aliyu zainul abidi alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙu ra'ayatika bil ilmi fanta lamanna Allah kad ja'alaka lahum fima ataka min al-ilmi wa walaka min hazanatul hikima muna magana ne akan haƙoƙi haƙƙi na kowa wanda shi wannan haƙƙi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi ya yanka ma kowa haƙƙinsa ba naka bane ka ce sai na yarda ba naka bane ka ce na yarda da wannan ban yarda da wannan ba tsarin Allah ne ta'ala in ka rayu a matsayin wanda ya kiyaye dokar Allah ka kiyaye ma kowa haƙƙinsa to fa ka yi daɗin kai gobe a lahira kai ma za ka more amma in ka zo ma Allah ta'ala a matsayin ka take haƙƙin wani to fa ka sani Allah ba zai bar haƙƙin wani a kanka ba sai ya ɗiban masa haƙƙinsa don haka a matsayinka na malami na al'umma a matsayinka na malami to al'umma tana da haƙƙi a kanka almajiranka suna da haƙƙi a kanka na farko wajibinka ne kasancewa Allah ne ya baka aron wata baiwa daga cikin kyautayensa ilimin da ya baka. Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ka ya ɗora ka akan wannan kujerar ta ilimi yau kai ne malam ko ku kai ne shak ko kai ne ustaz ko kai ne alaramma Allah ne ya ɗora ka a matsayin da ya ɗora ka a matsayin ka na malam al'umma a wajen ka take so ta ji Allah ne ya ɗora ka a matsayin mai kula ko mai tsaro a taskar hikimarsa do abin da za a yi za a zo a tambaye ka me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kai za a zo a tambaya naka ya rage ko ka ɗora mutane akan daidai ka samu riba kai da su ko ka ɗora su akan ƙarya ka zama mayaudari mace amana idan har ya zama san tafi ma wala kallahu min dhali wa qumta bihi lahum maqam al-hazin shafiq nasih li maula fi ibadihi idan har ya zama ka tafiyar da wannan matsayi na malam ko shek ko akarmakallah ko ustaz ko doktor ko farfesa ko mawa duk wani matsayi na ilimi. masararo kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun abin da zai kasance idan tafiyar da haƙƙin ilimi daidai wa daida da fatan iyali za su amfana da wannan shiri na musamman. Idan har ka tafiyar da shi daidai aikinka ya zama kamar aikin wanda aka sa tsaron rumbun ajiyar hikima wanda aka ba shi makulli aka ba shi izinin duk mai larura idan ya zo to kaɗi ba daidai bukatansa ka ba shi ba cuta ba cutarwa sai ka tsaya akan wannan aiki tsakaninka da Allah ta'ala lokacin da mai bukata ya zo ya tambaye ka ya zo maka da fatawarsa sai ka ba shi fatawa daidai tsakaninka da Allah ba ka ɓoye ba don ce mana in ka tamtal uluma unsita hatta la tara gaira shahilin wa bali thumma uljimta fil qiyamati nara wa talahabta fil azabi shadid ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا min من أول النهى بالبعيد ka zama mai gaya wa mutane gaskiya a karantarwarka ka zama mai gaya wa mutane hakikanin gaskiya yanda Allah ya aiko annabinsa da ita naka shine wannan don karaya mutane da ruwan ilimin da Allah ya baka kada ka zam kai mai ilimi ne amma kuma kana mutane ruwan ilimi ko ka ɓoye wa mutane gaskiya ka ɗora su akan ƙarya don fa in ka ɓoye wa mutane ilimi akwai azaba gobe lahira Allah ya gaya mana nasa alkur'ani cewa allazina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun malaman da ke ɓoye gaskiyar da ta bayyana a littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma ga abin a fili a bayyana sun sani amma sai suka ɓoye don son ransu ko don son ran ƙungiyarsu ko don son ran mazhabarsu ko don son ran uwayen gidansu ko kuma don son ran wasu nasu tun mutumin da ya ɓoye gaskiya don son ransa tufa a wajen Allah ta'ala kamar matsayin wanda ya bauta wa wannan son rai ne to wanda ya fi shi asara Shi ne wanda ya ɓoye wa mutane gaskiya ya tara kansa ga fishin Allah don ya kare son zuciyar wasu. Don haka, wajibinka ne kai shak ko Akara Makalla, ko ustaz ko liman ko wawawa ko alaramma a matsayinka ko kai dokta ko farfesa kowa a matsayin mai ilimi. To wajibinka ne ka karantar da al'umma gaskiya. Abinda ka faɗa musu daidai kai ka samu ladar ka gaya musu daidai su aikata su samu lada a wurin Allah kai Allah ya baka commission ka shiryar da su da ya di Allah bi karajul wahida khairul laka mimma talata alayhi shams mutum guda ya shirya a dalilin koyarwarka ya fiye maka duniya da abin da ke cikinta haka mutum guda ya bata a dalilin rufe gaskiyarka to musibarsa ta fi musibar da mutum da aljan za su haɗu da ita a lahira Allah ya kiyaye idan ka isar da gaskiyar daidai yadda take ka ci riba ka yi daɗin kai kuma al'umma ta shirya ta ci riba idan kuma ka ɓoye to a wannan lokaci kunta lillahi ha'inan wali halƙihi zaliman ka ci amanar Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka ka ɓoye ka ci amanar manzon Allah kuma gobe lahira Allah ta'ala da manzonsa za su yi husuma da kai akan ka ci su. sannan kuma ka zalunci bayan Allah ta'ala wale salbihi izzata muta'aridan sannan ɓoye ilimin da kai dalisin da kai ɓoye gaskiya da kai ya kai ka ya bijirar da kai kai kanka matsayin da kake da shi fa ka rasa shi shikenan kai tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da ba a tube ka ba idan duk alkalin da ya ɓoye gaskiya tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da gwamnati ba ta tube shi ba wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya sake baje babban kundinsa kan batun haƙoƙi daidai kuma lokacin ya zo ya tsaya mana ka a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah barakatuhu yara manyan gobe yi iyaye in yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau tare da Hassan Barka duniyar mu a yau Jama'a masu saurare barkanku da ku kuma da sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi dubi ne kan inda aka kwana game da ciniki da sayan rigakafin cutar corona a duniya. a daidai lokacin da kasashe masu karamin hali suka kasance 'yan kallo a cikin wannan harka da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan Barka. Tomarilla yayin da kasashen duniya ke fafatka kan samarwa al'ummar su rigakafin cutar corona da ke ci gaba da yaduwa take kuma kisa wani batu da ba a kai ga ganewa ba shine yadda ake kulla waɗannan yarjejeniyoyi da kamfanonin harhaɗa magunguna a halin da ake ciki dai gwamnatocin kasashen da kamfanonin da suka riga suka samar da rigakafin na gaggauta kulla yarjejeniyoyi a tsakanin su sai dai abin da aka fara nuna damuwa a kan shi shine har kawo yanzu babu wani karin haske da ake wa jama'a akan yadda ake kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da ma sayar rigakafin kuɗi da kuma hanyoyin da ake bi wajen raba rigakafin kusan su ne babu wani ƙarin haske da ake wa jama'a irin wannan kumbiya-kumbiyar ita ce ta kai ga aka watse ba tare da cimma wata matsaya ba tsakanin kasar peru da kamfanin harhaɗa magunguna na pfizer irin hakan kuma shine ya sanya gwamnatin colombia ta bayyana cewa rashin bata lokaci takamaimai na mika mata rigakafin ya hana ta fi da lokaci domin su yi wa jama'ar ta rigakafin haka kuma a matsayin wata amsa ga wata bukatar da aka mika wa majalisar kungiyar kasashen turai a tsakiyar watan nuwamba na shekarar da ta gabata kwamishiniyar kiwon lafiya ta kungiyar ta sanar cewa a dalilin sirrin da ke cikin yarjejeniyoyin cinikin kwamitin bai da hurumin da zai iya bayani akan ainihin ababen da yarjejeniyar ta hakunsa ita kuwa ministar kasafin kudin kasar belgium eva blinker janye wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter ta yi sun kaɗan bayan wallafa shi inda ta yi bayani dalla-dalla kan farashin da kamfanonin suka bayar ga ƙungiyar tarayyar turai wanda kuma ta tattauna da su baya ga ƙorafe korafen da ake da su kan rashin cika alƙawura daga wasu kamfanonin harada magunguna an fara samun waɗanda ke yekuwar neman a yi musu ƙarin haske a game da tasirin rigakafin a kiwon lafiyar bil'adama har yanzu dai akwai masu shakku a game da sai hancin rigakafin ko kuma illar da zai iya yi wa mutane har yanzu kuma ana ci gaba da wannan takaddama musamman a tsakanin kasashen turai inda wasu kasashen suka fusata game da yadda kamfanin pfizer da astrazeneca suka ce ba za su iya mikawa kasashen ba adadin allurar kafin da suke bukata kamar da aka cimma yarjejeniya ta farko da su. me yasa kamfanonin harar magungunan ke kumbiya-kumbiya game da yarjejeniyar da suke cimmawa da kasashe wannan ba sabon abu ne ba a cewar jonathan garcia wani kwararre a harkar kiwon lafiya a jami'ar harvard ta amurka ya ce an saba samun irin wannan a yarjejeniya ta tsakanin gwamnatoci da kuma kamfanonin harhaɗa magunguna a cewarsa kamfanonin na yin hakan ne domin cin karansu babu babbaka a duk wata yarjejeniya da za su kullawa da wata ƙasa suna yanke farashi ne gwargwadon irin halin da kasa take da shi misali idan ƙasa ce mai karfin tattalin arziki za a yanke mata farashin gwargwadon halinta haka ma idan ƙasa ce matalauciya kamfanin astrazeneca ya bayyana cewa rigakafin da ya samar zai tasa dala uku zuwa hudu kuma shi ana buƙatar yi ma mutum allurar sa har guda biyu baya ga farashi bayanai da kuma kayayyakin jigilarsa da kuma yaunin da ya rataya dukkaninsu sun kasance sirri ne misali idan wani abu biyo baya kamar wata illa daga maganin idan shigar da kara ta taso to za a kai batun gaban kotunan musamman na ƙasa da ƙasa ba wai kotunan cikin gida ba to sai dai kuma wata babbar damuwa da ake ita ita ce yadda ƙasashe masu arziki ke ɓoye rigakafin cutar ta corona yayin da mutanen da ke ƙasashe matalauta za su iya rasawa kamar yadda gamayyar masu fafatuka suka yi gargaɗi gamayyar kungiyoyi ta the people vaccine alliance ta ce a kusan kasashe 70 marasa karfi mutum daya cikin goma ne kawai za su iya yi wa rigakafi wannan kuma duk da alkawarin da aka yi cewar za a samar da kashi 64 na rigakafin oxford astrazeneca ga kasashe masu tasowa ana ɗaukar matakai domin tabbatar da adalci wajen raba rigakafin a sassan duniya amma hakikanin gaskiya idan aka dubi yadda lamarin ke tafiya za a ga cewa akwai fargaba cewa illahirin kasashen marasa galihu za su samu wannan rigakafin a cikin gajeren lokaci alkawalin rigakafin wanda ake kira covax ya samu nasarar samar da rigakafi miliyan 700 da za a rarraba tsakanin kasashe 92 masu karamin karfi da suka bukata amma duk da wannan tsarin people's vaccine alliance gamayyar kungiyoyin da suka hada har da kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international da oxfam da global justice now sun ce babu wadatar rigakafin da za a rarraba kuma ya kamata kamfanonin samar da maganin su bayyana fasahar su domin samar da rigakafin da yawa bincikensu ya gano cewa manyan kasashe sun samar da rigakafin da dama domin 'yan ƙasarsu idan har an amince a yi amfani da su misali kanada ta yi odar rigakafin domin kare dan kanada kusan sau biyar kamar da kungiyar ta yi ikirari kuma manyan kasashe waɗanda ba su wuce kashi sha hudu na yawan al'ummar duniya ba sun samar da kashi hamsin da uku na rigakafin zuwa yanzu bai kamata a hana wani damar samun rigakafin ba bisa dalilin yadda ƙasar take ko kuma kuɗin da take da su a cewar anna mariot ta ƙungiyar oxfam sai dai idan abubuwa ko sun sauya amma kan biliyoyin mutane a sassan duniya ba za su samu rigakafin corona a tsawon shekaru masu zuwa ba gamayyar ta yi kira ga kamfanonin magani da ke aiki kan samar da rigakafin corona su bayyana fasahar su ga kowa domin samar da biliyoyin rigakafin za a iya samar da wannan ta hanyar fasahar hukumar lafiya ta duniya who kamar yadda suka bayyana. kamfanin astrazeneca kamfanin da ya samar da rigakafin corona tare da jami'ar oxford ya yi alkawarin samar da rigakafin ga kasashe masu tasowa ya fi sauki fiye da saura kuma za a iya ajiye shi a cikin na'urar sanyi wanda hakan zai sauƙaƙa wajen rarraba shi zuwa sassan duniya amma masu hafatka sun ce kamfani ɗaya ba zai iya samar da rigakafin ba a duniya rigakafin haɗin gwiwar pfizer da kuma biontech da moderna da astrazeneca da sputnik v duk an amince da su kuma duk sakamakon gwajin da aka yi kansu ya haura 90 cikin ɗari, baya ga hakan akwai rigakafin nan na ƙasar china sinopharm wanda shi ma aka fara yin amfani da shi a nahiyar turai aikin yi wa mutane allurar rigakafin corona yana tafiyar hawainiya yayin da a kasashen afirka a wurare da dama ba a ko fara allurar ba yanzu a faɗin duniya an fi buƙatar allurar kafin cutar corona sai dai na kamfanonin pfizer da biontech da moderna da astrazeneca sun yi karanci saboda haka sai ƙasashe masu arziki ne ke iya samun su ƙungiyar people's vaccine alliance ta rawaito cewa kasashe masu arziki da ke da kaso 14 cikin 100 na yawan al'ummar duniya sun saye fiye da harabin allurar masu inganci afirka kuwa na sahun karshe kuma kungiyar economic intelligence unit ta ce da yawa daga cikin kasashen afirka ba za su samu alluran ba har sai watan afirilun shekarar 2022 kawo yanzu dai afirka ta yi odar miliyan 900 na allurar cibiyar binciken cutuka masu yaduwa a afirka ta ce nahiyar za ta buƙaci kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na rigakafin cutar ta corona domin yi wa kaso 60 cikin ɗari na al'ummar ta rigakafin da kuɗin su gaba ɗaya zai kai dalar amurka miliyan dubu goma hukumar lafiya ta duniya wato who ko kuma oms da wani kawance da ake kira gabi sun dukufa wajen ganin an yi adalci a rabon allurar kafin a kasashe matalauta ƙarƙashin wani shiri mai suna covax da ke fatan kai allurai miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari uku zuwa kasashe masu ƙaramin ƙarfi da biyu a ƙarshen shekara sai dai alluran da hukumar who ta aminta da su ne kadai wato kamar na kamfanin pfizer ke cikin wannan shiri wata matsalar kuma ita ce rigakafin kamfanonin magunguna na kasashen yamma ba a yi su saboda yankuna masu zafi ba saboda haka ne wasu kasashen afirka ke neman allurar rigakafin daga kasar china kamar na kamfanin sinopharm a nasu bangaren kasashen china da kuma rasha na jaddada cewa za a iya adana allurar rigakafin su cikin sauki ba dole ne sai sun kasance a daskar ba hakan ya sanya tuni wasu kasashen masu karamin hali musamman a afirka su yi gaban kansu wajen ga kafin daga kasashen china da kuma rasha To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga nan tilas zan mu jaburki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa BOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mustapha adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta sanar da cewa za ta iya tace sinadarin uranium da ya kai kaso 60 cikin 100 gwamnatin jihar kano a najeriya ta kori mai baiwa gwamnan shawara akan harkokin watsa labaru saboda ya tufa albarkacin bakinsa akan gwamnatin buhari an yi kira da a kafa gwamnati mai wakiltar dukkanin al'ummar kasar libya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan zangon sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su mai yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh